gwaji ne? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دواء وانا رانا تا رمضان كرشان قوما فكيا يو أشرين ga watan ramadan ta wannan shekara ta hijira ta dubu da arba'in da hudu ta dubu da arba'in da ɗaya da dari hudu wadda ta dace da ranar sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin ta miladiya za mu yi majalisi na ashirin a cikin majalis ɗin tafsirin alkur'ani yau insha Allah za mu tashi aya ta tamanin da ɗaya a cikin suratul mu'minun babu tambayoyi ko Ah, to a bari sai gobe kawai makaranta eh, bismillah na'am to wannan wannan ya ce malam tambaya ta ita ce shin annoba takan ɗauki lokaci mai tsayi cikin al'umma ba ta gushe ba kuma shin akwai wata ka'ida a shari'a da ake gane cewa cuta ta zama annoba sannan malam dan Allah a yi mana ƙarin bayani game da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annoba da dujal ba za su shiga makka da madina ba don na ji wani malami ya ce hadisin karya ne eh, wannan eh, eh wannan tambayar farko cewa shin annoba ta kan ɗauki lokaci mai tsayi cikin al'umma ba ta gushe ba wannan ah, Allah ne ya bar makansa sani Allah ne ya bar kansa sani akwai hadisi da ake ruwaito wa cewa idan idan wani tauraro ya bayyana a to zahabatil aha an ahalil balad to cuta wato cuta za ta gushe gabar mutanen gari to amma wannan a hadisin a na farko dai tukuna akwai magana akan ingancin sa bai inganta ba kuma a bisa kaddara ingancin nasa ibn umar ya fassara shi da cewar wato shine ma'anar abin da ake nufi idan wato dabino dabinai suka nuna alama ce ta canjin yanayi lokacin nunan dabino wanda yake galiban yana zuwa a cikin ranar 21 ga watan mai irin yadda tafiyar yanayi yake to waɗansu masu sha'anin harkar ilimin taurari sai suka ce idan annoba ta zo wato a cikin fasali wanda yake kafin nan to lokacin da yake dacewa da 21 ga watan mai a in wannan tauraro ya bayyana za ta kau to amma wannan faɗin haka da rataya shi da tauraro wannan sanya ma tauraro tasiri ne wanda yake yana daga cikin abin da yake warware imani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin bayan wani ruwan sama da aka yi a Hudaybiya bayan yayi sallah asuba sai ya ce kun san abin da ku ya faɗa ya ce bayina sun wayi gari mumini da ni da kafiri da ni wanda ya ce an yi mana ruwa da falalar Allah da rahamarsa wannan shine mumini da ni mai kafirce ma tasirin tauraro wanda ya ce an mana ruwa saboda tauraro ya fada waje kaza da waje kaza to wannan shine wanda ya kafirce min ya imani da tauraro da haka a ce in tauraro ya fada wani waje wannan shine zai kawo karshen annoba itikadin wannan yana daga cikin itikadin kafirci wanda ya wajaba mutum eh, domin ba da tasiri ne a ba da yadda ne da tasirin taurari akan abin da yake gudana a bayan ƙasa in ku ba tare da itikadin tasirin su ba an sanya wannan shine alamar gusarwar to wannan bid'a ce muharrama wannan haramun ne saboda an sanya ma tauraro aikin da shari'a ba ta nuni kan cewa yana yin sa ba tauraro baya nuna alamar lafiya da rashin lafiya ko alamar wani abu wanda yake na kaddara Allah ah, saboda haka babu wani babu wata ka'ida ta shari'a da ake gane cewa wato da aka ce ga iya lokacin tsawon afkuwar annoba Allah ne ya bar makansu sani yana daga cikin abin da Allah yake jarabar bawansa da shi shine kuma ya san lokacin da yake yayewa Allah ya yi mana cewa kuma akwai wata ka'ida a shari'a da ake gane cewa cuta ta zama annoba ka'idar da malamai suka sanya wannan ba ka'ida ce ta shari'a ba ka'ida ce ta ma'ana Ah, ba ka'ida ce ta fikihu ba ah, ah, abinda ma'anar abinda ake ɗauka a cikin ilimin ɗabi'a wadda shari'a ta yadda da shi cewa abu annoba ne shine idan abu ya zamanto wato yana sauran yaduwa kuma yana sanya saurin mutuwa kaga ai ko a yanzu ma yawanci ba a cewa cuta ta zama annoba pandemic sai idan wato a kungiyar lafiya ta duniya WHO World Health Organization sai sun ce wannan cuta ta to pandemic ai kaga da aka fara cutar a China tun cikin Disamba sai da tukuna aka yi aka ɗauki lokaci kafin WHO su sanar da cewa wannan ta zama pandemic akwai epidemic wanda yake ita ma annoba ce amma ita majalinta iyakantacce ne a gunduma take faruwa amma in ta zama to ta fantsama a ko ina kuma tana saurin sa kisa ana saurin ɗaukanta to wannan shine wanda ake ce ma annoba abu ne wanda yake ilimin ɗabi'a da ilimin likitanci shi yake tabbatar da shi su malaman shari'a za su yi aiki ne da abin da ƙwararru malaman likitoci suka faɗa sai su ɗabbaka hukunce-hukunce da suka shafi annoba a kansa amma ba su ne za su ce wannan abin annoba ba ne amma abubuwan da ya da malamai suka faɗa wanda yake kuma da shi ne masu ilimin likitanci ma suke amfani da shi shine wannan wato saurin yaduwar cuta da a yawan kisa da kuma fantsamanta a cikin duniya a wurare daban-daban masu yawa sannan dangane da karin bayani game da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa annoba da dujal ba za su shiga makka da madina ba jiya mun yi bayani an yi cikakken bayani ba cewa ba za ta shiga ta'un aka ce kuma madina aka ce ba wai har da makka ba to na ga tambaya ta biyu a bari sai gobe insha Allah suna a rama a'udubin lahimin shaifanin waje bismillahir rahmanir rahim bal qalu mithla ma qala al awwalun قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساتير الأولين الله يقول بل قالوا مثل ما قال الأولون ba su yi amfani da hankalinsu ba Shi ne wannan idrab din na bal wato da Allah ya ce afala ta aqilun dan me ba za ku yi amfani da hankalinku ba to sai Allah ya iltifati kamar yana ba da labarin su ne cewa wayannan ba su cancanci ma a ambace su ba an fuskance su da zance tunda ba su yi amfani da hankalinsu ba sai Allah yake cewa ka dube su shine bal ba su yi amfani da hankalinsu ba Kalo mithla ma qala sun faɗi irin kwatankwacin abinda mutanen farko suka faɗa wato wajen kore tashi bayan mutuwa ba su faɗi wani abu ba illa wato ma'ana maimakon su amfani da su sai suka yi taklidi taklidi shine ka samu ana magana kai ma ka bi wannan magana ba tare da kayi amfani da hankalinka ba saboda haka kamar idan an jefa idan an faɗa rami kai ma ka yadda ka je ka faɗa rami din bayan kuma Allah ya baka hankali idan ana tafiya idan idan ana tafiya kasancewar hanyar da aka ba za ta bulle ba ai ba za ka ce tun da kowa ne yake tafiya kai bar ka tafi ba sai ka tsaya kai amfani da hankalinka daga alamomin da Allah ya baka dan kai ma kakkabi to su sai suka yi taklidi taklidi bin iyaye da kakanni akan bata ba hujja bane yayin da Allah ya ba mutum hankali mm, wajibi shine mutum ya tsaya amfani da hankalinsa to shi yasa Allah ya aibata su anan kuma aka yi iltifati ya zama to ana bada da labarin su ga mutane su kula wato ku kula wa'annan mutane ba su amfani da hankalinsu ba sun faɗi irin abin da mutanen farko suka faɗa ne menene abin da mutanen farko suka faɗa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun suka ce yanzu idan muka mutu muka kasance turbaya da kasusuwa a inna lamab'uthun yanzu wato ana tayar da mu to shine abin da mutanen abin da suke faɗa na farko laqad idina. ai haƙiƙa an alkawarta mana wannan nahnu wa aba'una da mu da iyayenmu laqad u'idna nahnu wa aba'una haƙiƙa an alƙawarta mana da mu da iyayenmu na farko an an mana alƙawarin wannan wato cewar in mun mutu za mu tashi an faɗa mana in hadha illa asatirul awwalin wannan ba komai bane illa tatsuniyoyin mutanen da wato al-asatir shine jam'u ustura shine kareraki da aka rubuta su kamar da yadda ake ga a gataran gatanan ku ta zo mu ta wato wannan hira ce ta tatsuniya ta mutanen da wato suka yi istighfafi da abu wanda yake mai girma shine al'amarin sa'a bal kadzabu bis sa'a wa tadna liman kadzaba bis sa'ati sa'ira sun ta sa'ar alkiyama bayan ga gashi Allah ya sifanta ta da cewa saqulat fis samawati wal ard ta nauyaya a sama da ƙasa amma suka ta ta suka mai da ita tatsuniya to har da cewar ai iyayenmu da kakanninmu ma an alkawarta musu sun zo sun tafi sun mutu tunda suka mutu wani ya dawo an yi tashin alkiyama sannan kuma a zo a ce mana za a yi tashin alkiyama yanzu wannan hujja ce to da suka ce da ba su da ba a yi tashin alkiyamar ba sun da ba a yi tashin alkiyama ba da suka mutu din sun samu sila da ku ne sun gaya muku cewa mun mutu mun je mun gani an gaya mana babu tashin alkiyama mun zo yaki ne bal alal aks daga cikin abin da Allah kan buɗe na Allah maɗaukakin sarki ya ba ku hankali ku yi tunani ya sanya ayoyi kan da suke shaida a kan tashin alkiyama sannan kuma isharori Allah ya kan bayar ga mutane ta ilimin ruhi ta abubuwan tasarrufi na ruhi da mutum wani zai gani ba yadda za yi da shi ba zai taɓa musu tashin alkiyama ba ko ta kissa da na taɓa faɗa wanda wani daga cikin mutanen da ya faru ga wani bawan Allah wanda yake ɗaya daga cikin abokan wani fitaccen mutum ne a nan garin a yake shi yake fada mana wannan kissar abokinsu ne babu irin saban da baya yi ba ruwansa da addini ga izgili da addini wataran sai ya kwanta bacci minti goma sha biyar ya bacci da rana da rana minti goma sha biyar ya bacci baccin rana wajen karfe biyu da rabi wajen zuwa wajen karfe uku kai ya bacci a cikin baccin nan sai ya mafarki an yi tashin alkiyama an kawo shi gaban Allah abin da yake yi an yi masa hukunci an ce hukuncinsa zai je shekara ɗari a cikin wuta kuma aka je aka sa shi a cikin wutar a minti sha biyar sai da yi wannan shekara ɗarin a cikin minti goma sha biyar yana ganin shekara ɗarin ya yi ya fito da ya farka mutumin nan ya zautu mutumin nan ya zauta hankalinsa ya jirkita sai bayan wata shida sannan hankalinsa ya dawo jikinsa wannan shine dalilin tubansa hankalinsa na dawo jikinsa shine ne shiga taitayin sai ya fuskanci Allah an nuna masa karara yanzu wannan ba za su yi musu da shi ba iyayensu da kakanninsa su ne suka shiga suka je suka gano to irin wannan da yawa yana faruwa in ka karanta kitabun Ruwa na ibn al-qayyim za ka yi ta ganin irin waɗannan abubuwa haka abdullahi ibn umar wataran ya tashi wataran ya mafarki cikin dare an kamo shi an zo za a jefa shi cikin wutar jahannama gashi yana ganin ta sai kawai ya ji an ce masa kada ka razana ba komai shine hankalinsa ya tashi ya je ya gaya ma eh, yar uwarsa hafsa ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan uwanki abdullahi ibn umar salihin mutum ne hmm, ya rinka qiyamul layl tun daga ran nan ibn umar ce bai bar qiyamul layl ba tun daga garin nan bai bar kiyamun laili ba kamar ɗaya daga cikin yan uwanmu ne abokanmu <laughs> ba zan faɗi sunansa ba dai amma <laughs> a a wai a shi azumin litinin da alhamis bai damu da shi ba baya yi har ma yana aibata waɗanda har ma yana cewa ku ba kawai komai sai kawai azumin litinin da alhamis shi baya yi to sai wata ran yayi mafarki a wani abokinsa ya zo kira shi ya ce kai annabi yana cikin wannan gidan sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga ya shiga kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune shi ma ya zauna da mutane sai aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo abinci aka kawo abinci iri-iri sai ya ce wa mutane su tashi su ci shi ma zai tashi shi zai ce a ban da kai sai ce wannan na masu azumin litinin da alhamis ne kai ko ba ka yi a mafarki eh, ya ce kai ko ba ka yi tun daga nan shehi bai daina bai bar azumin litinin da alhamis ba tun daga wannan mafarki to akwai abubuwa na alamul arwa na'am a madadin kiyamun layil sai a yi ta daidai gwargwado yi cewa ake fasta'inu bil fasta'inu bil gadwati war wa shay'in min al dulja amfani da farkon da farkon wuni da safe zikirin safe da na yamma da kuma ɗan kaɗan na daren shine ko da sun dare mutum ya tashi ko minti goma sha biyar ka tashi ka samu sallah da daddare in ba za ka iya yi a ƙarshen dare ba to a farkon dare kafin mutum ya kwanta kwarai shine ya samu jinsa na dare to waɗannan a shahid da suka ce iyayenmu an musu alkawarin wannan kuma wato ba abin da ya nuna kan cewa akwai tashin alkiyama wannan ba dalili bane ba hujja bane saboda iyayenku da iyaye da suka tafi lahira kad afdau ila kad afdau ila ma afdau ilai sun tafi zuwa ga abin da suka tafi zuwa gare shi daraju kama darajal ula'i kamar yadda na farkon suka tafi duk sun tafi ba ka jin ɗuriyarsu hal ta hisu min min ahadin au tasma'u lahum riksa ba ka jin ɗuriyarsu ba sun je ne sun gano cewa ba haka bane suka gaya muku kan cewar babu har kuka gaskata su kuke taklidi da su su ma haka zo suka suka zo suka yi amfani ba su yi amfani da hankalinsu ba kamar yadda ku ba ku yi amfani da hankalinku ba to sai Allah ta'ala ya ce qul liman al-ard ah, an karanta mm, qul liman al-ard wa man fiha Thank ta 84 kenan ko قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنت to sannan Allah jalla wa sai ya ambaci abubuwa waɗanda suke babu makawa a yi ikirari da su a tabbatar da su kuma tabbatar da su yana lizimta ta Allah da gaskata cewa Allah mai iko ne akan zai dawo da halitta bayan sun mutu Allah ya ce Ƙun limanil ardu ce ne limanil ardu wa man fiha ƙasa da abin da ke cikinta shin nawa ne ne sai na lillah za su ce maka na Allah ne ƙul afala ta zakaru to ce ne musu me yasa ba za ku yi tunani ba me yasa ba za ku yi tunani ku faɗaka ba domin idan sai Allah ya fara da abin da ke shine mafi kusa da su shine kasa da abin da ke cikin na waye sun san ba na gumaka bane kuma sun san ba za a ce ba na kowa bane an taba za ka samu abu kace ba na kowa bane ne to su da kansu za su shaida da kan cewa na Allah ne saboda suna ganin kasar shine yake tasarrufi a cikinta abin da ke cikinta suna ganin shi yake tasarrufi a ciki ba me iko a cikin ƙasa akan kasa da rayar da ita bayan ta mutu da kashe ta bayan ta rayu da halitta iri-iri wanda ba a nemi shawarar ku don a irin wannan halitta da wanda kuke so da waɗanda ba kwa so har da irin su sauro har irin su corona duk nawa ne duk na Allah ne da kuma waɗanda kuke so kuke farin ciki in kun gansu irin su jimuna irin su dawisu da sauransu duk na Allah ne shine ya muku wannan duk da to za su faɗi wannan kun ga wannan a cikin sa akwai ikrari da tauhidin rububiyya cewa Allah shine wanda yake mai tasarrufi ai shine mamallaki shine mahalici shine mai tasarrufi to in kwashi in kwashi ne ba gumaka ba don me za ku za ku bauta ma gumaka to sai shi ne sai nan yace kul ce ne musu afala zaka aka maimaita kul din da inda ake fada ka fada ake masa umarni wato abu ne mai muhimmanci da yake bukatar idan me yake bukatar wato a kasa kunne aji wato ka gaya musu don me bakwa wato at-tazakkur at-tazakkur shine tunani da faɗaka don me ba za ku fadaka ba wato ma'ana ku duba wannan ya isa ya nuna muku cewa idan dai wanda yake da tauhidin rububiya wanda ya kaɗaita a cikin halitta da mallaka da tasarrufi to shi ya cancanta a bauta mashi shi kaɗai ba wani ba kuma shi ya cancanta a yi maɗa'a in ya ce a yi masa ɗa'a to sannan ya yi intikali wato in kuka yi tunanin za ku san cewar mai iko akan halitta a farkon farin farko to shine mai ikon akan ya dawo da ita bayan mutuwa kuma mai iko akan halitta shine wanda yake ya cancanci ɗayanta ta allanta wanda ya nuna tauhidi domin inda ba shi shi kaɗai ba ne allah ba zai yi ya zamanto to shine kaɗai yake da mallakar ƙasa ba da wani ya munaza'a da shi da wani yayi tare da wani ya jayayya da shi ulmar rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim ce ne wani ne ubangijin sammai guda bakwai da kuma ubangijin al'arshi mai girma sai ya intikali ya zuwa ga abin da yake ya dan nisa daga gare su shine sama suna ganin sama to waye ubangijin samman nan guda bakwai sammai guda bakwai waɗansu ana cewa wato mataki-mataki ne na sama wanda Allah shi ne kaɗai ya san yayan da ya tsara wannan halitta ta sama zuwa matakai guda bakwai waɗansu kuma suna cewa ana nufin wato sammai hanyoyin da taurarin nan guda bakwai suke tafiya a kansu wato da rana da wata da mushtari da zuhal da utaridu da sauran waɗannan taurari waɗanda suke a cikin a shamsiyya solar system waɗansu suna fassara su da haka amma wannan abu ne wanda yake halittar sama Allah ne ya bar mu kansa sani saboda ita kanta halittar sama ka kwanta da daddare kawai kana ganin sararin samaniya da taurari shi kansa ya ishe ka sanin girman wannan halitta sama girman nata ya yi girma to sai kuma ya ce wa rabbul arshil azim da ubangijin al'arshi ne girma ita shi al'arshi ya haɗa sama da abin da ke cikinta ya haɗiye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sama bakwai da abin da ke cikinta da ƙasa da abin da ke cikinta ba ta fi ƙawanya da aka jefa a cikin wawa keken fili ba dangane da al'arshi wato sama da ƙasa ɗin da abin da ke cikinta shine kamar ƙawanya al'arshi shine wawa keken wannan fili to Allah shine ubangijin wannan to kai tunani yaya girman wannan al'amari yake yaya girman Allah yake to qul afala tattaqun to ce ne musu a sai quluna lillah za su ce maka na Allah ne qul afala tattaqun to ce ne dan me ba za ku ji tsoron sa ba ba za ku ji tsoron saba masa ba ku yi da'a gare shi ku kaɗai tashi da bauta gashi shi da yake da wannan girma shi ne yake umartar ku don me ba za ku bi umarninsa ba wato sanin girman Allah yana daga cikin mujibin abin da zai saka ka bi umarninsa na taɓa ba ku labarin wani a wani clip da aka yada shi do an yada shi ne domin a nuna wato girman Allah aka nuna mutum sannan aka nuna abin da mutum ya gina dogayen gidaje irin hawa ɗari da biyu, hawa ɗari hawa ɗari goma, dogon gida sai aka sami ginin nan da tsawonsa sai aka kamanta shi da dutse daga cikin duwatsu da Allah ya halitta a bayan ƙasa sai ga shi ginin kamar wani ɗan kwali ne ɗan kankani da yara suka yi mutumin tuni in ka ce za ka ɗauki watansa da da dutse babba irin duwatsun da Allah yake halitta don sai ka gaggari wanda aka yi irin waɗannan dogayen ginin nukan wanda yake a bakin duwatsu sai ka ga duk abin da mutane suka gina kamar waɗansu wada ne dangane da duwar watsun da suka kewaye shi to sai aka nuna kuma duwar watsun nan ga baki ɗaya a cikin duniya suke to aka duba duniyan nan in aka ce za a kamanta ta da rana kamar ɗan ɗugo ne kamar wato 'yar bal ga kuma rana katotuwa da ita sannan aka zo aka nuna rana a cikin sauran taurarin da suke cikin galaxy ɗin milky way sai ka ga duniyar wato 'yar ƙaramar bal to in aka nuna kuma irin galaxies ɗin da ake da su sai ka ga duniya ba ta fi 'yan ɗugo ba dan ɗugo ba ko launinta ba za ka gani ba da a cikin milki wai sai dai ka rinka ganin wata wani dan shuɗin ɗugo haka za ka rinka ganin ta dan kankani duk a ciki ne fa kafircin masu kafircin nan da fir'aunancin fir'aunonin da shegantakan masu shegantakar duk a cikin ɗan wannan ɗan ɗigon ne ɗan ƙanƙani a cikin milki wai ba to ballantana kuma a cikin sauran galaxies sannan aka kawo irin sauran halittu na Allah da yake ba da ambatonsu wanda daga cikin ayoyin alkur'ani aka ciro su a waɗanda yanzu ilimi yake nun ake ƙoƙari ake fassara waɗansu ayoyin qur'ani ne irin waɗannan halittu na sama domin bayan galaxies din ma idan suka haɗu kuma abin da suke zama to sannan bayan wannan gabaki ɗaya ga al'arshi sannan duk wannan fa halitta ne na Allah to wannan an ya isa ya sanya ka ka ji tsoron Allah in aka ce wannan Allah mai wannan girman mai wannan girman halittar shine ce kai kaza ai sai ka rusuna sai ka rusuna saboda wannan zai sa ka san girman Allah wato yana da kyau mutane a nemi wannan clip din a gani akwai aya babba a ciki Allah ya yi mutumin fatahi wanda ya hada waɗannan abubuwa da irin abu ne wanda yake yayin da koyaushe idan mutum ya ga wannan idan ka ce subhana rabbiyal azim ta ka rinka halarto waɗannan wato kana ganin halittun Allah masu girma zai nuna maka sanin girman Allah to bayan wannan kuma sai aka ta intikali ya zuwa ga abin da yake shine mafi nesa shi ma wanda yake nuni akan girman Allah yace qul man bi yadihi malakutu kulli shay ce ne wane ne wanda cikakken mulki da tasarrufin dukkan dukkan wani abu yake hannunsa malakut wato abin da ake nufi da a malakut shine a kamar yadda ibn ashur ya fassara shi da shi shine wato almulk wannan sifa ce ta mubalaga a cikin mulki mallaka a wato zai zamanto kawai mallaka ta zahiri amma malakut cikakkiyar mallaka ta zahiri da baɗi shine yace al-mulkul muqtaran bit shine mulki wanda ya hadu da tasarrufi Allah ya mallaki komai kuma shine yake shine yake ko mallaka shine yake tasarrufi a cikin komai amma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha babu wata dabba face Allah yana rike da makwarkwadarta duk wani wanda yake tafiya a bayan kasa. Allah yana rike da makwarkwadarsa wato control ɗinsa ga baki ɗaya yana hannun Allah to wannan shine malakutu to yace kul man bi yadihi malakutu kulli shay kun ga ya ɗaya daga cikin sifofin da Allah yake makansa yabo fa ladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un dan haka duk tsarki ya tabbata ga wannan ubangijin da yake mulki cikakke na kowane na kowane abu a hannunsa yake wa huwa yujiru kuma shine wanda yake ba da kariya wato yake ba da kariya da taimako da tsari da duk wanda ya neme shi shine za a ce Allah ka cece mu Allah ka tsirtar da mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu shine yake ba da jiwar wato wanda yake ba da kariya ce ya ce kada ka ji tsoro ka samu makariya ni'mal maula wa ni'mal nasir wa huwa yujir shi Allah shine wanda yake yin wannan wala yujaru alai ba a samun mafaka daga gare shi ba wanda ya isa ya bada kariya daga Allah akwai wanda ya isa ya ce yau Allah zai maka abu ya ce a'a Allah ba zai maka wannan ba inda banda irin tatsuniyar da za a ce wai wani ya tafi an ɗauki ran uwarsa ya je ya bi mala'ikan ya kwaso ya fizge burgamu ya je ya je hoshi duk waɗanda suka mutu a wannan rana rayukansu ya dawo irin wannan tatsuniyar wannan hmm? tatsuniyar ai Allah la yujaru alai hmm. babu wanda yake cewar zai ba da kariya daga Allah waye isa hmm. su fa mala'iku fa Allah ya ce wa hum min khashiyatihi mushfiqun suna raurawa suna kaffa kaffa saboda tsoron Allah hmm. wala yashfa'una illa liman yartaba ba sa zuwa su ce gaba gadi sai Allah ka ba mu ceton wani sai wanda suka san Allah ya yarda da shi mala'iku shi yasa kuma Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wane ne wanda zai yi ceto a wajen Allah in ba da iznin sa ba to ballantana kaga sai dai sai dai a nemi ceto a wajen sa amma ba a ce a kara wanda ga gare shi ba duk wanda Allah ya kama shi ya kamu ba wanda isa ya cece shi ba wanda isa ya hana Allah akan zartan masa da azaba in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna sani a ah, sai na lillah za su ce maka wannan na Allah ne wato malakutu kulli shaidin a mulkin dukkan wani abu na Allah ne ulfa anna tusharun to ce ne musu ta yaya ake yaudarar ku ta yaya ake dimautar da ku wato wannan ya kunshi ma'ana biyu ta yaya kuke bari ake dimautar da ku ake sa ku kuna hidin iyaye da kakanni har ba ku yi amfani da hankalinku ba Allah ya kafa muku irin waɗannan dalilai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kusan gaskiyarsa ya zo ya gaya muku waɗannan abubuwa wanda dukkan mai tunani idan ya tunani zai gane gaskiyar tasa to sannan kuma ku zo ku ce a bal nahnu mashhurun a'a an sihirce mu an yaudare mu to ta yaya ake yaudarau ta yaya kuke bari ake wato ta yaya ake yaudarar da ma'ana biyu ne ma'ana ta farko ta yaya kuke bari waɗansu suna yaudarar ku su jefa ku daji ma'ana ta biyu kuma ta yaya za ku ce ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaudarar ku yana sihirce ku menene sihiri anan a ce muku ku amfani da hankalin ku a gaya muku irin waɗannan dalilai na hankali shine sihiri fa anna tusharun ta yaya ake sihirce ku to sai Allah ta'ala ya ce بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعنا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون الله يقول بل أتيناهم بالحق بل ina ko kaɗan ba a yaudare su ba ba a sihirce su ba ba a kawar da tunaninsu ba ko kaɗan ba haka ba ne abin da yake hakika ne a ta yi nahun bilhaq mun zo musu da gaskiya wa in innahum lakadibu kuma haƙiƙa su tabbas makaryata ne makaryata ne a cikin abin da suka faɗa cewa Allah yana da abokin tarayya makaryata ne a cikin abin da suka faɗa cewa ba za a tashe su ba bayan mutuwa amma Allah ya ce mun zo musu da gaskiya Allah ne da kansa yake faɗan wannan to kaga wannan shine alqur'ani alqur'ani haka zai ce wa qulil haqqu min rabbikum wannan ita ce gaskiya daga ubangijinka ba wani cewa ana rairayarka wai ka zo ka yadda haka yake ko ka yadda ko ka yadda ka yadda dan kanka ka tsira dan saboda ita gaskiya ba abin zai cuce ta abin da ake nufi da gaskiya fa shine tabbatacce ita ce tabbas tana nan ko ka ce ba haka bane wannan ba zai canza gaskiya ba ne Allah ce bal atainahum bil haka da gaskiya muka zo musu wannan yabo ne ga alkur'ani yabo ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya zo da gaskiya wanda zai sanya mu wato mu rike alkur'ani kamkam baka neman wata baka ba za ka samu wata gaskiya ba in ba gaskiyar alkur'ani ba ta gaya maka gaskiyar abin da ke cikin halitta ta gaya maka gaskiyar abin da ke cikin hukuncin Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika a fadar gaskiya da kuma a adalci wajen hukunci wajen fadar gaskiya babu kamar alqur'ani haka wajen hukunci babu adalci kamar irin adalcin hukuncin alqur'ani wa innahum lakazibun su kuwa haƙiƙa lakazibun na rantse makaryata ne dan me suka faɗa abinda suka faɗa ba gaskiya bane Allah ya ce mattakhadallahu min walad Allah bai riki wani da ba saboda haka kuwa su kace Allah ya riki da kaga wa innahum lakadibun mattakhadallahu min walad Allah bai riki wani da ba wama kana ma'ahu min ilah kuma babu wani ubangiji tare da shi babu wani abin bauta tare da shi idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq da a ce akwai wani abin bauta tare da shi da kowane ubangiji ya tafi da abin da ya halitta wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da ya yayi rinjaye akan wani subhanallahi amma yasifun kai tsarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke sifanta Allah da shi Allah shi da kansa ya tsarkake kansa bayan faɗan wannan dalili ka duba irin yadda wannan gaskiya ta bayyana ba abin da zaka ce bayan wannan sai dai ka ce abin da Allah ya faɗa din subhanallahi amma yasifun ta ya za Allah ya samu ɗa kamar yadda Allah mai bukata to in ku Allah yana da bukata wannan abin da yake bukata ya fi shi domin duk abin da zaka zamanto kana bukatar ma'anar ma'anarsa shine kan cewa baka wadatu da baka wadatu da kanka ba dole sai da shi to Allah kuwa in dai ya to bai wadatu da kansa ba bai zama Allah ba wannan abin da yake bukata ya zuwa gare shi ya to ya to shi mabukaci ne in ku shi mabukaci ne ta ya za ya biya bukatar wani tunda shi kansa mabukaci ne kamar yadda a labarin misrawa sukan faɗa tuka ya abdul mu'in litu'in tuka ya abdul mu'in ta na zo wajen ka ya abdul mu'in ka taimake ni sai na zo na same ka kai ma kana neman taimako <laughs> ba kaga kenan ba sai in koma gida eh, ne ba ufa talib wal matlub eh. Allah ya ce da idan la zaba kullu ilahin da a ce kuma Allah ba shi da babu wani abu abun bauta babu wani ubangiji tare da shi ba wani wanda yake daidai da Allah domin inda akwai to da kowanne daga cikin wanda yake daidai da Allah da kuma shi Allah kowa sai ya tafi da nasa halittar tunda dama keɓantacciyar sifar Allah keɓantacciyar sifar Ubangiji shine halitta to inda Allah yana da wani abin tarayya to da za a samu wancan abin tarayya shi ma yana da tasa halittar in ku yana da tasa halittar sai Allah ya tafi da tasa halittar shi ma wancan ya tafi da tasa halittar shi yasa kaga Allah yayin da yake aibata masu bautar wani Allah sai ya aibata su da kan cewar ba su halicci komai ba wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'a wa hum yukhlaqun sun riki abun bauta sun riki waɗansu iyayen giji ba Allah ba wanda ba su halicci komai ba su ne aka halitta wato kenan kebantacciyar sifar ubangiji yayi halitta to dalili cewa babu wani abun tare abun bauta babu wani ubangiji tare da Allah shine ba mu ga wata halitta daban ba ta Allah ba kuma Allah ta ya tafi da ita ta Allah ma kuma tana daban idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd da kuma sashin su yayi rinjaye akan sashi wannan shine dalilin da malaman ilmul kalam ilmin tawhid suke cewa dalilut tamanu' wato in ka kaddara cewar akwai wani ubangiji tare da Allah to ko dai ya zamanto kowannensu a ubangiji ne yana da cikakken iko ya yi abin da yake so saboda haka ɗaya ya ce wannan halittar motsi za ta shi kuma ɗaya ya ce wannan halittar ba za ta yi motsi ba to idan kowannensu ubangiji ne to ya to kaga dole zai zama to abinda kowa yake so yayi dole sai ya tabbata mm. saboda haka in kace kuma kowa abinda yace zai yi sai ya tabbata to kai ijtima'ud diddai abinda suke kishiyoyin juna wanda ba za su taba haduwa ba kuma ba za su taba zamantowa babu su ba ka tabbatar da su wanda yake wannan hukunci da hankali bai sani ba ka ce abu gashi baya motsi baya kuma kawai shi bai yi motsi ba shi kuma bai tsaya ba baya shi kuma shi bai yi motsi ba kuma shi bai ki motsi ba kuma a ce yana nan ba zai yiwu ba hankali zai ba da wannan ba ko kuma a ce abu ne an halice wato yana nan kuma baya nan kamar yadda <laughs> wannan watakila ku ba ku san shi ba jaguwa jaguwa wasan kwaikwayo na jaguwa jaguwa wai matarsa ta je ta kai mijinta zai ƙara aure ne ta je ta samu boka ta ce wai tana so ita kishiyar da za a aura make he day but he no day wato tana nan amma ba ta nan <laughs> wai ya mata bokanci tana nan amma ba ta nan <laughs> to wannan shine shine kowa kaji daga an faɗi wannan kunga kowa sai ya yi dariya mm. saboda an san wannan rashin hankali ne mm. ta za abu a ce ya samu kuma a ce babu shi wannan shine ijtima'ud diddain wannan mustahil ne hankali ba zai dauke shi ba to in kuma haka ne in dai ya zamanto kan cewa ba su haka ba to ba to ci kowannen su a a ubangiji ba to in ku kowannen su ba ubangiji bane to ɗaya ubangiji ne kenan ɗaya ba ubangiji ba nasa na wanda yake shine ubangiji shine zai tabbata wanda yake ba ubangiji ba nasa ba zai tabbata ba ko kuma a ce kowannen su ba ubangiji ba to shi kuma wannan mustahil ba zai yi a ce kowannen ba ubangiji ba domin in kowannen su ba ubangiji ba ne ta yaya aka samu abin da aka samu na halittar Allah dole wani ya yi rinjaye tun da an samu halittar to wanda ya rinjaye aka samu halittar nan shi ɗaya ne shi ne dalilin tamano ɗin akwai hanyoyi da dama na tabbatar da shi Ibn kasir ya yi ishara gare shi Ibn ashur ma ya tsawaita magana a kansa to Allah ta'ala sai ya ce ya tsarkake kansa daga wannan ya ce wannan wato abin da kuke gani a cikin halitta ya nuna kan cewar babu abin bauta da gaskiya babu ubangiji in ba Allah ba don haka yace subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah daga abinda wato suke sifantawa ga Allah na da da kuma abokin tarayya wanda dalili ya bayyana akan kan cewa wannan magana ce wadda take mabarnaciyar gaske alimul ghaibi wash shahada alimul ghaibi wash shahada ita ce kira'ar hafs an asim alimil gaibi wa shahada masanin gaibu masanin abin da ya faku wa shahada da kuma a masanin abin da yake a sarari shi ma wannan kalma ce ta yabo ga Allah ko kuma a kira'ar nafi alimul gaibi wa shahada ai huwa alimul ghaibi wa shahada shine masanin fake shine masanin sarari masanin abin da aka bayyana Allah madaukakin sarki yana yaban kansa da wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaban kansa da wannan sifa ta ya buce Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi sallar dare yakan ce Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil samawati wal والأرض عالم الغيب shahada أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون kage ya jera ya ce Allah Ubangijin Jibril da Mika'il da Israfil mai kagar halittar samai da ƙasa masanin fake da sarari masanin fake da bayyane kuma a cikin addu'ar da ya koya masa sayyidina abubakar da zai rinka yi safe da yamma shi ma allahumma fatir samawati wal ard alim al ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malika a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki saboda haka in ka duba addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin tawassuli da wannan suna alimul ghaibi wash shahada fata'ala amma yushrikun dan haka ya ɗaukaka ga abin da suke tarayya da shi ai wato ya san abin da ya buya ya san abin da ake gani a wannan dalili ne akan cewa shirka ɓatacciyar aƙida ce domin wanda suke masa da'awar cewa ubangiji ne hmm, sandararre ne busasshe ne ba halitta ba ne ba a sifanta shi da sani ballantana ma ba a sifanta shi da da idraki cewa yana fahimtar wani abu ballantana har a sifanta shi da sani ballantana a ce ma abin da ya buya ma ya sani domin shi Allah jalla Ala, ba kawai abin da yake ake gani ya sani ba hatta abin da ya buya wato daga cikin sifofin Allah kusan wato wannan sifar ta ilimin Allah ta fi komai cikakken bayani a cikin alkur'ani ayoyi da suke bayani kan wannan sifa ta ilimi wato ayoyi ne masu isa matuka saboda su suke tabbatar da a wato cancantar Allah da bauta su suke tabbatar da cancantar Allah a dogara gare shi hmm? su suke tabbatar da cancantar Allah a ji tsoronsa a yi masa muraƙaba a bauta masa kamar ana ganinsa domin in ba ka ganinsa kasancewa shi yana ganinka wato sifa ce wadda take tana da tasirori da yawa shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya isa matuƙa wajen bayanin ta a wurare da dama hmm? wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa illa hu zuwa karshe inna Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham irin waɗannan sifofi to bayan Allah madaukakin sarki yayi wannan kirarin ban girma a gare shi akan bata asasin shirka da danganta da gare shi to sai kuma Allah madaukakin sarki ya fuskanci nasiha da wa'azi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda maksudi shine al'ummarsa na'am Allah ya ce Wabbi fala ta ja'alni fil qaunin walimin wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون الله يقول قل رب إما تريني ما يوعدون كتشي يا أبنجينا idan dai ka nuna min in ka nuna min abin da ka wato ka tsoratar da su na saukar azaba a gare su rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin ya ubangiji na kada ka sanya na a cikin mutane azzalimai wato bayan bayyanar waɗannan ayoyi wanda duk yake imani a ya cancanci kuma azabar Allah to saboda haka abin da zai zo cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan to shine wato tawaqqi'in saukar fushin Allah a kansu to idan fushin Allah ya sauka a kansu me zai faru me zai faru gare shi me zai faru ga muminai sai Allah saboda wato makamin makamin tsoron Allah ne domin Allah madaukakin sarki ya bayyana hujja kuma ya tsarkake kansa don haka ya cancanci a russuna masa sai ce to ya Allah ya ubangiji na idan ka nuna min abin da kake musu narkon azaba da shi kake tsoratar da su shi na saukar azaba a gare su a duniya da lahira to ya ubangiji na karka sani cikin azzalimai wato karkasa sani nima in zamanto cikin su a cikin wannan wato ya zamanto na halaka yayin da kake halakar da su domin wato rashin albarkar zalunci wato zai iya cutar da mutum zai iya halakar da mutum wato rashin wato rashin albarka da sharrin zama tare da azzalumai wato zai iya samun mutum shi sa Allah maɗaukacin sarki yakan ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa annabi sallallahu alaihi wasallam wala tarkanu ila alladhina zalamu kada ku karkata ya zuwa ga waɗanda suka yi zalunci wato wannan addu'ar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce a annabi sallallahu alaihi wasallam yake aiki da ita yana kamar yadda yazo a cikin musnadil imam ahmad yana addu'a allahumma inni as'aluka fi'l alkhairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi ibadika fitnatan fatawaffani ilayka ghayra maftun allah ka ina roƙonka aikata alkhairi da barin ayyuka na munkari da kuma san miskinai kuma idan kai nufin saukar da azaba akan bayinka to Allah ka ɗauki raina ba a cikin waɗanda yake na fitinu ba um, shi ne dai ya dace da wannan ayar wato Allah idan ka nuna mun saukar azaba a kan waɗannan to Allah ni karka sana a cikin Shi ne wato ka tsirar da ni daga abin da yake samun azzalumai wannan ya nuna cewar waɗanda suke zama tare da azzalumai wato suna cikin haɗari domin idan halaka ta zo tare da su za a haɗa musamman yanzu a cikin halin siyasar nan tamu masu mulki tsarin mulki ya ba ma masu mulki wato a si mulkin kama karya si yadda suke so an ce an sanya 'yan majalisa don su hana gwamna wato wuce iyaka an sanya shari'a ta hana gwamna saba doka amma gwamna ya fi karɓin majalisa ya fi karɓin shari'a kuma waɗanda suke tare da shi duk abin da ya ce in ya ce fari sai su ce bat in ya ce baki sai su ce kirin ba za su taɓa in aka samu wanda yake gaya masa gaskiya daga irin yanayin jikinsa za a gane baya jin daɗi yana nuna rashin jin daɗin nan nasa to haka za ka ga 'yan ma'abba haka za su zo su ce don me ma za ka saurari wannan komai irin alakarsu da shi komai sanin cewa ne masa nasiha dole sai ya rabu da shi sauraka babu waɗanda za su kewaye da shi sai azzalumai yan uwansa saboda haka sai ya halaka ya halaka da shi da su gabaki ɗaya dukkan mai mulki da ya zamanta ya shiga cikin irin wannan to wallahi ya shiga uku ya shiga uku hmm. Allah ya kiyashe mu gashi annabi sallallahu alaihi Allah yana ce masa kada Allah ka saka a cikin azzalimai to sannan ya ce wa inna ala an nuriya kama na iduhun laƙadiru kuma mu wallahi masu iko ne mu nuna maka abin da muke ba su tsoron cewa zai afku a gare su wato shi ne mu zartar da alkawarin da narkon da muka yi na cewar Allah zai saukan musu da azabar kuma wannan a cikinsa ishara ne kan cewa Allah maɗaukacin sarki zai faranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai da ya nuna masa saukar azabar da ya rinka yin alkawari akan waɗanda suka karyata shi haka aka ya nuna masa yakin badar ya nuna musu halakar da su ya nuna musu wa'annan makiyan nasa waɗanda suka zo suka ɗauko wato a mahaifa da hanji na raƙumi suka zo suka sa masa yana cikin sujada a gaban ka'aba ya kirga su ya ce allahumma alaika bi fulan allahumma alaika bi abi jahal allahumma alaika bi safwan ibn umar allahumma ya kirga su su bakwai Allah ya ce Allah na haɗa ka da su gabaki ɗayan su Allah ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su a cikin rijiyar Badar kuma yayi musu magana yace inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ni na samu alƙawarin da ubangiji na ya mun gaske ne ku kun samu abin da Allah ya kawarta muku gaske ne kaga shine Allah yake faɗa anan kuma Allah ya nuna maka wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun to tun da ka san wannan ya rasulallah sai Allah ya ce masa idfa a billati a ahsan Allahu akbar sai Allah ya ce ka ije mummunan da ake maka da abin da yake shine mafi kyau to wannan shine kamalar sani kamalar sanin Allah da kamalar wadatuwa da Allah tun da ka san Allah ya riga ya maka wannan tun da za ka ma bata lokacinka da wani kan cewa wai ya ɓata maka bari kai ma ka dauki fansa a'a idfa latihi a ahsan kyautata masa sai ka ije mummunansa da abin da yake shine mafi kyau idfa billati hiya ahsan as-sayyi'a wato ka ije mummunan da suke maka da abin da yake shine mafi kyau to Allah madaukakin sarki ya nuna mana a wata ayar cewa yin haka shine zai sa ya zamanto ka karya lagon abokin gaba fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid sai ya zamanto wanda tsakaninka da shi akwai adawa sai ya zamanto kamar mai ba da kariya mai cikakken soyayya gare ka to sai Allah madaukakin haka Allah madaukakin sarki ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya safho da i'rab ya kauda kai ya kuma yafe um, gare su matsawar dai cewa wannan ba zai kai ya zuwa ga rauni a cikin addini ba nahnu a'lamu bima yasifun mu mun san abin da suke sifantawa mu mun san abin da suke faɗa na halinka sabanin abin da kake akai don sun kira ka sun ce maka sihirtacce sun ce maka mai taɓin hankali sun ce maka boka mun san duk irin abin da suke sifantawa na mummunan halinka kamar yadda Allah kamar yadda suka faɗa dangane da Allah Allah ya ce subhanallahi amma yasifu ya tsarkake kansa nan ma sai ya tsarkake manzo ce nahnu a'lamu bima yasifun mun san abin da suke sifantawa da kai kuma kai ba haka kake ba hmm, saboda haka a cikin wannan akwai rarraci ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya gaya masa wannan akan mu'amalar da zai yi da abokan gaba na zahiri sai kuma ya gaya masa mu'amalar da zai yi da abokan gaba na baɗini shine shaidan ya ce wa ƙun rabbi udu bika min hamazati shaitan sai mu tashi anan insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم وفقنا لحسن العمل في هذه العشر الأواخر يا رب العالمين اللهم جعلنا من عبادك الصالحين في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين وفي هذه العشر الأواخر اللهم وفقنا فيها للقيام والصيام على الوجه الذي يرضيك عنا ووفقنا لقيام ليلة القدر فيها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتفالا الثواب وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الفائزين اللهم إنا قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف ما نزل بنا من الضر يا رب العالمين اللهم اكشف عنا هذا الوباء وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نجنا من شر هذا الوباء جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين العالمين